Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, sha biyu ga watan Yunin shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojinsu suna fuskantar karancin harsasai a yakin da suke da sojojin Rasha. A yankin Miklov da ke kusa da fagen daga a kudancin kasar. Gwamnan yankin ya buƙaci taimakon soja da ƙasashen duniya cikin gaggawa. Sojojin Rasha sun fi ƙarfi suna da manyan bindigogi da harsasai. A yanzu wannan yaƙi ne na makami kuma ba mu da makami. In ji Vitali Kim ya ƙara da cewa taimakon Turai da Amurka na da matuƙar mahimmanci. Ukraine na tattauna da wasu ƙasashe game da samar da ƙarin makamai. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ya tattauna da takwaransa na Poland Zbigniew kan batun isar da manyan makamai a nan gaba. Kuleba ya ce su biyun sun kuma tattauna batun sanya wani zagaye na takunkumin da kungiyar turai ta akabawa rasha. A fagen daga an ci gaba da gwabza kazamin fada a yankin Donbass yayin da sojojin Ukraine suka kaddamar da hare-hare da dama a yankin Kherson da rasha ta mamaye a kudancin kasar. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a birnin Washington DC da kuma gudanar da ɗaruruwan tarurruka a faɗin Amurka a jiya Asabar. domin neman 'yan majalisar dokoki samar da doka da nufin daƙile tashashen hankulan da suka shafi bindiga bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar firamare ta texas a watan jiya a babban birnin kasar waɗanda suka shirya zanga-zangar da aka yi wa lakabi da march for our lives sun kiyasta cewa mutane dubu arba'in ne suka hallara a babban filin shakatawa na ƙasa da ke kusa da babban dogon ginin tunawa da shugaba washington cikin ruwan sama na lokaci-lokaci Ɗaliban da suka tsira daga kisan kiyashin shekarar 2018 ne suka kafa ƙungiyar yaƙi da yawan bindiga a wata makarantar sakandare ta Falkland da ke jihar Florida. Ƙungiyar cinikayya ta WTO tana fuskantar wani mawuyacin lokaci a daidai lokacin da ta kwashe shekaru ba tare da tasiri ko sanin abin da ke gudana ba. yanzu na iya zama wata dama ta juya da al'amura da sake fitowa a matsayin cibiyar cinikayya cikin 'yanci da adalci. ko kuma ta ci gaba da fuskantar shakku. A karan farko cikin shekaru hudu da rabi bayan an samu hutu daga annobar coronavirus ministocin gwamnati daga kasashen WTO za su hallara na tsawon kwanaki hudu daga yau Lahadi don magance batutuwan da suka hada da kamun kifi da ya wuce kima a teku. Da rigakafin COVID-19 ga kasashe masu tasowa da samar da abinci. A daidai lokacin da yaƙin Rasha da Ukraine ya hana fitar da miliyoyin tan na alkama Ukraine zuwa kasashe masu tasowa. Yayin da take fuskantar wani muhimmin lokacin gwajin fasahar diflomasiyarta don bayan da ta hau aiki a watanni goma sha biyar da suka gabata. Darakta janar na kungiyar WTO Ngozi Ukwanja Uwela kwanan baya ta bayyana fatan ta kan cewa za a iya samun ci gaba kan akalla ɗaya daga cikin batutuwa hudu da ake sa ran za su mamaye taron. Tallafi ga masu kamun kifi. da noma sai kuma martani kan annoba da sake fasalin kungiyar in ji kakakin kungiyar WTO Fernando Puchol. Jami'an diflomasiyya da kungiyoyin kasuwanci sun yi aiki na tsawon lokaci don samar da rubutun yarjejeniya ko da akalla ɗaya ne. Wadda ministocin za su iya kawai buga tambari kuma ba dole bane su shiga yarjejeniya cikin batutuwan. Puchol ya shaida manema labarai a ranar Juma'a. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane hudu ne suka mutu jiya Asabar a wani harin bam da aka kai kan wata karamar mota bas a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan kamar yadda 'yan sanda suka sanar. Bam ɗin da aka sanya cikin wata karamar mota bas ya fashe da sanyin safiya a wata gundumar gabashin Kabul. Kamar yadda kakakin 'yan sandan birnin Khalid Zadran ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. har yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin wannan harin yawan hare-hare ya ragu a ƙasar tun bayan da ƙungiyar taliban ta karɓi mulki a watan agustan shekarar ɗaya. amma wasu munanan hare-haren mai waɗanda suka hallaka mutane da dama sun afkawa ƙasar a ƙarshen watan afrilu cikin watan ramadan da ma ƙarshen watan mayu yawancin ƙungiyar isis ce ke ɗauka alhakin irin wannan harin a ranar 25 ga watan mayu an kashe akalla mutane goma sha ɗaya a raharen bam guda hudu. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu bai yanke shawarar ko zai tafi Saudiya ba. Mako guda bayan da ya buɗe kofar yiwuwar yin bulaguro. Majiyoyi sun ce Biden na shirin yin tafiya zuwa Saudiya. Daga nan ya nufi Turai da Isra'ila a ƙarshen watan nan na Yuli. To sai dai fadar White House ta fito ta ce shugaban ƙasar yana jin cewa yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman marabin doka ne saboda rawar da ya taka wajen kisan ɗan jaridar washington post jamal khashoggi a turkiya a shekarar 2018 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. A yau ni Zainab Babaji ce zan gabatar muku da shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole a wannan mako ya leka wurin hada-hadar saye da sayarwar duwatsu masu daraja da ake sarrafawa ake yin kayan kawa da kwalliya na mata da ke tsakiyar birnin Jos. Ga wani dattijo da na tarar ya yi shekaru da dama yana sana'ar sai da waɗannan duwatsu masu tamani. Ka gabatar da kanka wa masu sauraro. Sunana Alhaji Mustapha Shehu. ina sana'ar sai da fashion stone mm, wato kamar duwatsu masu tsada masu muhimmanci na kwalliyar mata kenan yawwa da duwatsu masu tsada irin su safaya tamalin aquamari irin su kwalli da braille da sauransu mm, To amma me ya ba ku sha'awar shiga wannan sana'a musamman kai ma? Eh, abin da ya ba mu sha'awa na shiga wannan sana'a saboda sana'a ce wanda ke taimakon talakawa masu zuwa su haƙa su zo su ci abinci. A irin Najeriya in babu irin wannan zai wani ma zai iya kwana da yunwa. To ka yi bayani kashi-kashi ko kuma daki-daki na irin wayannan uh, duwatsu yaya lissafin su yake? Lissafin su ya danganta da irin great din da ake da shi. Ma'ana kyansa iya kyansa iya kudinsa. Wato kamar safaya yana da kala-kala kenan? Eh, safaya yana da kala kamar kashi uku. Kuma kowanne wannan yana da kuɗi in na darajarsa ya kai. Yaya kuke sai da shi? wani gram din safaya din mukan sayar da shi dubu biyu wani kenan koya gram wani mukan sayar da shi dubu ɗaya da ɗari biyar wani dubu ɗaya to su waye masu saye kowane irin mutane masu zuwa daga lagos ibadan bangkok ina ne sukan zo su saya a wurinmu don muna da lasin da muke sayarwa ba ma saya iliga. To amma daga ina kuke samun wayannan duwatsun ko? Daga daji. Lebura ya je ya yi kokarinsa ya kawo sai ya kawo mana mu saya. To na san cewa harka ne da ya kamata a ce gwamnati ta dauka ya zuwa yanzu wani tallafi kuka samu daga gwamnati? A yanzu dai gwamnati bata ba mu tallafi ba. Mun tafi musamman daga nan har Kaduna. An ka zo aka zaɓe mu mu goma da ni da 'yan uwana saboda gwamnati ta tabbatar da mu ya muke an yi mikin da mu aka ce za a kira mu wani har yau ba a kira mu ba a cikin shekara biyu. Duk wannan shekaru tun da dai na ganka da tijo ne da dan farin gemu kana ganin kamar duk wannan shekaru ba wani tallafi da gwamnati ta yi musamman a wannan bangare da ke da muhimmanci. Gaskiya babu eh, abin da gwamnati za ta kula da shi ta kula da mutanen har inda na kai da tijo nan ina da lasin nawa kuma ina kokari in je in saya a gurin laiburori saboda in tsira da mutunci na To a masu sauraro a yanzu dai ina a wata kasuwa ne da ake hada-hadar sai da duwatsu masu daraja a nan cikin garin Jos. Ga wani wanda yake so ya yi bayani. Sunanka? Sunana Ali Anta. wadda in ta saboda zuwa antanne aka samun al'anta. Wato antanne inda ake samun waɗannan duwatsu. Ake samun shi safaya ba nan ne. To na ga dai ga mutane ana ta hada hadan sai da waɗannan duwatsu ina kuke samun waɗannan duwatsu eh, masu tsada. duwatsu ana samun su a Antan, ana samun su a jihar Gombe, Bambam, ana samun sa a Taraba, Ngoroje, ana samun sa a Gulje ta jihar Borno. shine da ake samun safaya a halin yanzu to banda safaya akwai waɗansu duwatsu yaya za ka kwatanta wato farashinsu ko kuma darajansu zuwa ga farashinsu yawwa wannan sana'a mun shige ta muna neman mu samu mai daraja ta ɗayan amma sai mai rabo ne zai same shi mu muna fama da lokal ɗin babban eh, kwarai da gaske babban in ya zo ba za a neme mu ba sai masu kuɗi amma muna samun na taro kwabo wanda muke ciyar da iyalanmu. Yin menene ma ke amfani da su? Ana kayan ado irin naku na mata, 'yan kunne, abin wuya, zobuna da sauran sirrin abin da bature ba zai gaya mana abin da yake da shi ba. Wannan shine gaskiya magana. turawa ne suke sayan wayan nan duwatsu. A wuce duk inda aka saye shi in aka zagaya ture zai tafi abin. Kenan iya sanin ka ba inda ake sarrafa shi a nan ƙasa Najeriya. Ana sarrafawa a nan ma amma ko an sarrafa a nan sa ba ta da inganci in bai je turai ba abinda bature zai sayar maka dala ɗari ɗaya a nan sai a gyara shi a sayar maka dala biyar to kaga ba a samu biyan bukatar ba kenan. To yanzu a yanzu wani alfanu za a ce ka samu tun da ka fara wannan sana'a shekaru nawa ma ka fara kana wannan sana'a. Yanzu akalla ina da shekara arba'in da fara wannan sana'ar. Kuma alhamdulillahi na yi aure na yi 'ya'ya na yi gida du a cikinta. amma kuma <laughs> har yanzu dai burin yana nan muna so mu ga <laughs> mun taka bai gama cika ba <laughs> alhamdulillah to me kake ganin kamar hukumomi ya kamata su yi domin inganta wannan bangare hukumomi sun sha iban su kai mu abuja mu ta da mota a bar da kura kada a taimaki musu mashiru amma idan a ce gwamnatin suna jin wannan bayani da muke yi wani taimako kake ga kamar kuke bukata muna so gwamnati in ba za ta iya inganta aikin ba ta ba mu jari tunda dukkan grup din kasuwancin Najeriya ana ba su jari don su kasuwanci. To jama'a masu sauraron mu a yanzu haka ina kasuwar Terminus a nan cikin birnin Jos kenan inda na shigo wani shago inda ake sai da wato 'yan kunne da na duwatsu da kuma kayan kwalliya na mata. Sunanka? Sunana Muhammadu Lawal. waɗannan duwatsu su ne akwai diamond akwai sapphire akwai su abin akwai su amatas haka ana kai su tura ana yanka ana sa mana abun wuyoyin da su ne kuke amfani da su kuma ana sa yanzu wannan suna ba sa su ba duwatsu da ke ciki diamond ne wannan zaure wannan su ne na gold duwatsun diamond ne wannan kuma kwasin ne duwatsun ke ciki ruby ne wannan yan wannan shi ma dai mai haske kuma me wannan ma shi ma duwatsu ne tunda na duwatsu daban ne kashi daban ne wannan akwai wanda muna sai da shi dubu goma biyar kuma sai shi dubu shi kuma wani busu ma to amma ma ba ta ciki ba dubu bakwai dubu biyu kullum yana son miliyan miliyan zuwa miliyan ko har miliyan goma muna da shi daya Allah ya taimaka da wani ga wani wanda ya dena yana wannan sana'a ko za ka gabatar da sunanka eh salamu alaikum sunana Musa Abubakar Wannan sana'a gaskiya na kai shekara 28 ko 30 ina cikin wannan sana'a kuma wannan sana'a akwai rufin asiri a cikinta. Ya kuke samun wayannan duwatsun? Eh mukan same su yawanci idan sun tono shi daga Najeriya sukan kai Dubai. In an kai Dubai a can ake gyarawa. Idan aka gyara to kayayyakin abin wuya da zamu siya su suke kerawa. Idan suka kera suka sassa a cikin abin wuyan to mu kuma in mun je siye mun san darajar dutsen mun san darajar abin wuyan abin da aka ba mu farashi za mu yi kiyasi da abin wuyan da dutsen mu ga meye mu fitar mu a kai sannan sai mu sassaya. To amma sai a ce kai yanzu kwalliyar mata ya ragu saboda eh, nauyin aljihu ya yi sauki a ce yanzu dai ba a samun kuɗaɗe. Kana ganin kamar kwastoman ku na zuwa sosai domin sayan wayannan kayayyakin na kwalliya na mata? Eh gaskiya sukan zo su yawanci mukan samu kwastoma Bauchi, Abuja, Gombe, nan su lafiya da sauransu duka suna shigowa samu naka duka suna zuwa kana ga kama ana samun riba ta yadda matasa ko kuma matashi zai ji marmarin shiga eh gaskiya matsaloli wannan daga gefen iyaye ne don inda aka ce mutum matashi ne to ya kamata iyayensa su tashi a tsaye su ga ina ne ya sa gaba me za su taimake shi a kai su yi kokari su ba jari kuma su assasa niyyarsa to har yanzu na kasuwan terminus inda na tarar da wata ita ma tana sayan yan kunne sunanki sunana tabita izan To Tabita wani irin yan kunne kike sawa musamman akwai masu duwatsu din nan ke kina sa irin su kuma masu kyalli kyallin nan? To ni dai ba na sa irin mai duwatsu ba ni na sa kanana dai masu kyalli kyalli mm-hmm. domin shi ne na fi so don bai da nauyi kuma ya yi kanana shi yasa ina son su. Mm. Wato amma dai kina sa masu kyallin nan da ake yin su da duwatsu masu tsada din nan? Eh ina son su. To ya farashin su da kike saya? To dai suna nan dai bisa bisa. kuma eh, yana nan tare da kudi daban-daban akwai mai karmin kudi akwai mai kudi da yawa so ni dai wanda yana iya yin siya dai ina siya kamar irin na 2000 ko 25 hajiya ina sunanki sunana sa'adatu ke wani irin yan kuni ke sawa na son kamar dai silva haka shi nake sawa mm. kin ga kamar irin wayannan masu duwatsu masu haske duk kina sanin irin su eh to ina sai amma ba wai sosai ba wai wannan ba na cika son irin shi mm-hmm. saboda me kya so haka kawai ra'ayi na ne mm-hmm. shi yasa ba kya so ba an gashi yan mata kowa yana so haka kawai ni kawai ra'ayi na ne yasa ba na son abu mai mm. kyalli da yawa mm-hmm. to jama'a masu sauraron mu a nan shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Maryam Dauda, ni Zainab Babaji nake cewa sai wani karan in Allah ya sada mu, mu huta lafiya. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Professor Sylvester Dachumo ni pastor ne na kokin na kokin headquarters church a nan a Jos. A Ganin yanayin kasar kasarmu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba ɗaya, mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. an kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban ubangiji a nema gafara ko krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan allah mu je gaban allah don neman tuba a kira allah don ya ziyarci kasarmu wannan al'amari ubangiji ya yaye mana shi babban abu shine mu mu dawo gabansa don eh, rayuwa ya zama yadda yadda yake so ya zama da albarka don a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa eh, a zaman mutum ko iyalai ko ƙasa kanta eh, ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gabansa don uh, ya canza yanayin mu Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar makero da ake kira da ringworm a turanci. Cutar makero cuta ce da take shafar fata sakamakon wasu kwayoyin cuta nau'in fungal da ke shafar fatar kuma cuta ce da ke da saurin yaduwa. To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a shin me suka sani game da wannan cuta ta makero wato ringworm a turanci. Sunana Amina Ibrahim. Shin kin san cutar makero? Eh na san cutar makero wanda ake samun ta akan maza da dama dai maza suke yin cutar makero sosai. Ana iya samun namanta ta wajen aski ko soso haka da dai sauransu. Biki taba ganin mace mai yin cutar ba? Na taba ganin mace waje take da cutar makero so a hannunta yana nan yi kamar wani ruwa haka ya yi caba caba da gun ya bai da kyan kallo sosai saboda yana kaikayi sosai. Kin taba jin wani ya je asibiti saboda cutar makero? Kai eh, ban taba ji wanda ya je asibiti saboda cutar makero ba asali ma dai mutane da dama suna iya kankare gare shi sai su sa kanwa ko makilin da dai sauransu akan cewa yana maganin shi eh suna na rabiu nasir shin ka san cutar makero eh cutar makero cuta ne kamar wanda zaki ga mutuncin yana karami haka zaki wasu yana fito musu a fuska kamar a goshi haka wasu yana fito musu a kai zaki yana cinye gashi cutar makero yana fitowa ta ko ina ma kin gane zai fito maka a hannu zai fito maka a baya kuma yana bata skin gaskiya to kai ka taba ganin wanda cutar makero ta kama kanina eh, ma ya taba yin shi gaskiya so shi lokacin da yayi wannan cutar an samu irin kaman akwai maganin da ake sakawa da ake kira ko haka daga an goge shi ko tumfafi a haka duka suna maganin makero eh, hanyar da aka ka mai maganin nashi kenan sunana umar to me ka sani game da cutar makero to wanda na sani sabulun solo ana ana maganin shi da sabulun solo da an kankare shi da me ake kankarewa ko da reza haka da an kankare shi sa samu sabulun solo sa manna mai kamar yana da zafi tun zai dinga jin zafi daga gurin da Allah ya taimaka shi kenan tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da cutar makero. Ita dai cutar makero um, wanda a turanci ana kiranta ringworm kusan a likitance muna ce mata tiniya wani ciwo ne yawanci da yake shafar fata wanda ko dai fatar jiki gaba ɗayanta ko kuma fatar kai kuma wato shi ana bashi sunaye daban-daban dangane da inda ya fito a jikin mutum kuma misali muna ce mishi tinea capitis idan makero ne na ka ko kuma tinea feshi idan makero ne na fuska akwai tinea cruris wanda shine kamar makero haka na gaba na matsi-matsi sannan kuma akwai makero da yake shafar tafukan hannu da matsi-matsi na hannu ko na kafa muna ce mishi tinea pidis akwai kuma makero da yake taba farata wato shi wannan makero ciwo eh, zai zo da kamar ciwo na farce wanda muke kiran shi onychomycosis To shin me ke kawo makero? To abin da yake kawo makero wata kwayar halitta ce wanda ake ci masa fungal infection kuma wannan kwayar halitta ba iya ganinta da idanuwa haka sai dai idan an saka na'ura mai ƙara girman halittu don aka sa wannan na wato microscope to shine za a iya ganin wannan kwayar halitta ta fungal infection to likita suwaye suka fi cin karo da cutar makero to gaskiya wanda suka fi samun makero yawanci musamman na ka yara ne yara suna yawan samun makero na ka saboda yawanci kamar cuɗanya ko yawan wasa tare ko haɗa. haɗaka ta kayayyakin su sannan kuma manya ma suna iya samun makero musamman idan suna da um, garkuwar jiki mara ƙarfi ko kuma wasu wa'anda kamar yanayin sana'ar su yana iya sawa su samu makero kin ga na ce miki a baya akwai makero na matse matsin yatsu na kafa wanda shine ake ce ma cin ruwa to kin ga kamar wa'anda sana'ar su ya zamana ana yawan irin sa takalmi rufaffe wanda koyaushe kafa tana da danshi to irin wa'annan mutane wanda sana'ar su ta danganci haka za su iya samun yawan samun shi wannan kamar makero din na kafa wato cin ruwa ko kuma inda yawanci suna yawan ta'amali da ruwa kamar mata a gida yawan wanke-wanke girki da abubuwa haka da wanki wurin taɓa ruwa da yawa shi ma zai iya sawa su samu irin makero din na farce. yawanci to duk abin da yake dai yana da ɗan dangantaka da yawan danshi kamar kafa ɗin ba ta shan iska ko kuma hannu din ana yawan ta'amali da abin da ya danganci ruwa to yana sa makeran ya yi tasiri sosai a jiki wani lokacin ma ba zai warke da wuri ba Shin cutar makero na nuna alama a jiki ko kan fata kafin ta bayyana? To shi makero misali a ce na yara. Kin ga yanda yake zuwa zai iya zuwa da yawan kamar kaikayi na gashi ɗin haka. Sannan zai iya zuwa da zubar gashi to um, wani lokaci kuma zai iya zuwa ma da yawan haka ruwa a kai ɗin shi ma da alama ne na makero to a jikin fata kuma wani lokacin gaskiya ba wani abu kake ji ba sai dai kawai ka ga alamunsa ɗin makeran haka a zagaye ya fito to shi kuma kamar na farce um, shi kuma zai zo ne da canji na ko dai kalar farcen ko kuma yanda yanayin farcen yake ka ga alamun dai ya canza kama to haka suke zuwa da shi to shi alamu na makero na farce yana zuwa da kamar canjin yanayi na kalar farcen maimakon ya zama na kin yawanci farce yayi yana da haske za ka iya ganin farcen yayi duhu haka yayi baki sannan wani lokacin um, farcen zai iya kauri sosai ko kuma a haka dai kana kallon farcen ka ga alamun kamar um, yanayin farcen dai ya canza kamar haka kamar alamun ya mutu to duk wannan yanayi ne na um, makeran farce wanda ya kamata a zo a duba Shin mai fama da makero zai iya yada shi ga jama'a? To gaskiya ana ɗauka sosai, ana ɗauka musamman wurin cuɗanya tare ko haɗa wurin kwana da mai makeran ko amfani da kaya na mai makero ko hula haka ko mataji na kai ko kayan sawa ko takalma wanda yake da makero din in an amfani da abin da yake da shi za a iya daukan wannan kwayar cuta. To likita ta yaya mutum zai kare kansa daga cin karo da cutar makero? To shawarar da zan bayar ta rage wanzuwar makero dai ba za ta wuce cewa a rage um, cuɗanya musamman da wanda yake dauke da cutar makero. Kin ga ba za a haɗa kaya tare ba, ba za a haɗa mataji tare ba, ba za ka sa takalmi da wanda yake da Um, cin ruwa ba ko kuma shi wanda ya san yana da wannan cuta to kada ya bari wasu su yi amfani da abin da yake amfani da shi din don saboda su kar su ɗauka sannan abu na biyu shine um, cewa a zo asibiti da wuri a ga likitan fata wanda zai duba ya tabbatar a uh, wannan makero ne in ya so kin ga muna ba da magani akwai na sha akwai na shafawa sannan kuma um, um, idan an ba da shawara an ce ka sha magani na tsawon lokaci kaza ya zamana an sha maganin zuwa wannan lokaci don a samu waraka to likita shin karce haka makero da reza ko allura na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake maganin cutar? Eh to gaskiya nakan ga a ce a saka reza ko allura a kan kankare makero. To gaskiya wannan ɗin ba ta da wata nasaba mu a wurinmu kuma abin da ya sa ba ma san irin hakan saboda wani lokacin reza da za a amfani da ita ko alluran watakila gurɓatattu ne. To kuma ta yin hakan gaskiya zai iya kawo wata matsalar daban. Wani lokacin wasu ma suna shafa har sama clean da abubuwa dai da dama wanda ina ga hakan dai gaskiya ba shi da amfani tunda akwai maganin abin nan ba wani ciwo ne da baya da magani ba to ya kamata a nema a zo asibiti a duba dan a samu sauki insha Allah yaya ake kula da mai fama da makero to kamar shi makero na matse matsi wanda wani lokacin mutane da yawa suna dan um, ko jin kunya ko boye shi haka shi wato yana zuwa ne da ƙaiƙayi sosai na tsakanin kafafu ko gaba haka na ko dai mace ko namiji yana zuwa da kaikayi sosai mai tsanani to shi ma wannan dai makero ne akwai dai abubuwan da suke kama da irin hakan amma dai in kin ga da za a zo asibiti dai zaka duba zaka ga menene kuma zaka ba mutum magani da shawarwari da ya dace kuma ya samu sauki dan wannan lokacin irin wannan yana matsa musu sosai ba za su iya hulɗa ko harka sosai cikin mutane ba ko kuma wani lokacin ma wurin bacci ya matsa musu ba za su iya samun isasshen bacci ba inda kuma don mun san inda irin wannan ta faru to duka zai zamana lafiyar mutum ta zamana ba ta cika ba sosai. Masu sauraron mu kada da ya kusha afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tsanan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da ke mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.